na ji kya jin bacci da gefen gadon mai shira zo ki zauna a gefen gadon mai shira hiran ma ba a yi <laughs> hiran da kai da suwa fada da ta sai ka bane yanzu kake so mai hiran ko kuma kana nufin duk magana da kake da ya ban sani ba ne ko kuma ban ji ba ne magana fada daban magana gida daban hmm? yanzu me kike so ne me kike so me kike so haba haba dakata sai ka koma fara ka ci gaba da harkar sarautar ta a'a yo sarauta ai ta kare ai a waje ne a waje ne <laughs> Allah ya kiyaye ki yawa yawa sarauniya Allah ya kiyaye ki Allah ya kiyaye ki yawa yawa Allah ya kiyaye ki ai ke ce sarkin sarauta ta a waje ne amma na zo gida yi sarauta kuma ta da hannunki inda ku gida babu ku gida ya lalace sarauniya gambiya sarauniyar mata allah ya kiyaye ki ai ce sarkin yanzu allah ya kiyaye ki dan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki taimake ina cikin wani yanayi da ba za ki gane ba ni ko ba zan taba gane ba saboda haka ka tashi ka je ka kwanta ka bani guri na ci zan je to na kwanta ai ba zan iya baccin ba baccin ba zai yi ba gaba dan Allah dan annabi me kike so tukuna yanzu duk abin da yake so ma miki zan miki ko ma me dan da yan samu biyan bukata ta ni duk abin da yake so miki zan miki <laughs> da gaske eh ko me shikenan kukan zakara zakara ai ko ina jin cararsa da asuba an ɗauko hanya <laughs> kukan jaki nake so kuma kukan jaki wow wow wow wow wow wow wow wow Allah ce baki sarki lafiya? Ke, ke, haka ka me kaki? Me kaki? Ana soyayya? haka ba daidai ba ne me mulki ai na nan kuma ba hannu na yake ba dare ina ina hankali a gurin mutum ko komai girmansa ba hankali ai ba ya samu yadda yake so ba ina jin ki sarauniya cike mana kukanka yawa da sauranka a ai jaki ya kuka jaka ta ansa kuma na yi kukan jaki kin karɓa kin yi dariya yawanci dai nake so kama

talibu ne kin ga yadda nake so talibu ne haka nake so talibu ne dakata mm, mm, mm.